ba kuma a wannan lokaci ba haka hoton taron siyasa in ka ɗauko ka je ka tura za su iya gaya ma ga gurin da aka fara ɗaukar hoton ga gurin da hoton yake saboda ka tantance ƙarya ne ko gaskiya ne haka in ka zo kan videos akwai manhajoji da yawa da ake amfani da su da za ka ɗauki bidiyo ka je ka sa zai nuna maka wannan clip ɗin ga gurin da aka asasa shi ga kuma dalilin da ya saboda haka sai ya sa kai ka guji da wannan bidiyon saboda kada ka kawo hatsaniya cikin jama'a a ina son ba da haƙuri an kira ni jiya duk da ina sanar da wannan taro so na ba da shawarin cewa akan jiya asabar na tabbatar da yiwuwar ko zai iya halatta ko ba zai iya ba bayan an kira ni da daddare wajen karfe goma sha biyu na dare tabbatar da cewa zan halatta sai aka ce kuma magana magana akan fake news to wannan shi ne ɗan daga cikin da ɗan saboda in ce wani abu amma insha Allah zan samu zama zan draft abin da mutum da yake yana time paper on fake news kuma insha Allah zan ba wa shugabannin wannan ƙungiya saboda su yada shi kuma su rarrabawa membobinsu daga ƙarshe kafin na koma da zauna ina so yi amfani da wannan dama in jinjina mu saboda haɗa kanku da kuka yi muna kawo abubuwan da za su kawo ci gaba musamman akwai shugabanmu muna da ɗaya 真的特别快。